أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha hudu ga watan uku rabi'ul awwal shekara ta 1437 hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da 25 ga watan 12 shekara ta 2015 a lissafin turawa da ikon allah maɗaukin sarki za mu ɗora kan inda muka tsaya muna darasi na 46 shida a cikin wannan littafi mai albarka na ashama'il muhammadiyya da muke gabatar na masallaci mai albarka na usman bin affan da ke kofar gadon kaya idan ba manta ba mun tsaya ne a babu bukayin nabi sallallahu alaihi wasallama babin da ke magana akan kukan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama irin yadda aka ruwaito yadda yake zubar da hawaye don tsoron allah madaukin sarki allah ka azurta mu da zubar da hawaye don tsoronka za mu tashi hadisin kutai haddasa قال حدثنا قتيبه قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكشفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يصلي فقام صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم رب ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستكفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى حديث أخرجه الإمام أبو داود والنسائي والترمذي وهو صحيح Utaiba Allah ya kara masa rahama da jin kai malamin Imam At-Tirmizi ya ce shi kuma ya rawaito daga Jarir shi kuma daga Ata ibn Sa'ib shi kuma daga baban shi saib shi kuma daga Abdullahi bin Amr sahabin Annabi yake ba mu labari cewa in kasafati shamsu yawman ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato rana ta yi rashin lafiya wata rana a zamanin annabi in kasafati shamsu rashin lafiyar rana daga al-kusuf ne abinda ake nufi wato hasken rana ya busa shi hawaye gari a ga ranar ta yi duhu ko kuma wani bangaren ranar a rufe wani bangaren a bayyane ko ga ta amma gaba ɗaya ba ta haske to tana rashin lafiya ita ma wannan yana nuna mana girman ubangiji babu abin da ya fi ƙarfin allah kuma wannan yana nuna mana lalle waɗannan abubuwa bayi ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma allah yana sarrafa su yadda ya ga dama a ce rana dinnan ba a kyale ta ba ana iya ɗora mata ciwo takan shiga wani yanayi kaga ai ya kamata mu daɗa gyara zaman mu kusanci ubangiji mu nemi afuwarsa to ta yi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah ashe idan an ga irin wannan abin ya faru to sallah ake ba a yi ta al'ada ba abi ana yawo ana kida ana wake-wake ana wane ne la Allah ake kira ai sallah hatta lam ya kadiyar ka'o sun maraka ya yi ta karatu har sai da aka kamar ma bai zai rukuyi ba ana ta jiran zai rukuyi ko bai zai ba sannan dai daga baya rukuyi saboda daɗewa a tsaye da ya rukuyin kuma ya daɗe a cikin rukuyi falam ya kadiyar fa'ura asahu sun marafa asahu kamar ba zai ɗago kansa ba sai kuma aka ga ya ɗago falam ya kada an yasu da ya dago din ma sai aka ya dade a tsaye bayan yayi arrafa min ruku'a aka ga kamar bai yi ma sujada ba sannan da ya wuce ya sujada ana nuna mana dade wanda yake yi saboda Allah ya yi fushi dole kuma a yi ibada a nemi kusanci da ubangiji a nemi yafiyarsa sannan maza Allah ya sujada falam ya kad an yarfa sahu kamar bai zai dago kansa daga sujada ba sannan ya dago kansa falam yakad an yasjud ya dada dagowa kamar ba zai koma sujadar ba sun masajada sannan da yayi sujadan falam yakad an yarfa ra'sahu kamar bai zai dago ba faja'ala yanfukhu wa yabki sai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aga yana ta numfashi yana ta kuka ya ta kuka to shine mahallu shahid yana shashika iya ta zubar da hawaye wa ya ƙulu sai aka je yana cewa rabbi alam ta'idni allah tu'adhibahum wa ana fihim ya ubangiji ba kayi min alkawari ba cewa ba za ka yi wa bayinka azaba ba alhali ina cikinsu kamar yadda ƙur'ani ne faɗa allah ya ce ba zai musu azaba ba alhali annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikinsu wa kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah bai zai musu azaba ba ta gamewa azabal istisal ake ne wato azaba ta kararwa kasa akwai al'ummar da suka saba wa Allah sai Allah ya tumbike su gaba daya min juzurihim wasu aka kifar da su wasu aka turo musu iska ta yi ta daukan su sama tana jefar da su duk sai da suka mutu haka wasu aka nutsar da su da ruwa mutanen annabi nuhu dufana wa minhum man arsalna alaihi hasiba wasu Allah tabaraka ta'ala ya kiswe da su fa minhum man wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man agraqna yace daga cikin sakon da muka nutsar da su a cikin ƙasa wasu kuma a cikin ruwa aka nutsar da su ruwa yanzu mutane na nuhu ruwa da ruwa Allah ya halakar da su da ya tashi musu azabar ruwa sai Allah ya ce wa ruwa ya ce wa ƙasa ta ta bulbular da ruwa wasa wasa ko ina rinka zubar da ruwa rijiyoyi aka suna ambaliya a'a kamar wasa inda baya zubar da ruwa ga kawai sai aga ruwa yana ta bulbula sama ma Allah ya ce ta ta kwaranyo da ruwa sama ruwa ƙasa ruwa kamar wasa daman Allah ya ce wa Nuhu ya yi jirgin ruwa tun kafin lokacin isra'il fulka bi a'yunina wa wahina ka je ka yi jirgi na kwale-kwale me zai da jirgin kwale-kwale shi ba kafinta ba ashe akwai abin da Allah ya shirya ya je yana yin wannan kwale-kwalen suka yi taimai wulakanci suka ce ya nuhu yanzu kuma an nabtan babu ci an dawo kafintanci haka suka yi taimai wulakanci ashe wannan jirgin shine zai dauki mutanensa dukka duka mutanen da ba su wuce su hau wannan kwale-kwalen ba kawai sai Allah ya ce to ka ɗebi al'ummarka jama'ar da suka yi imani da kai ku haɗu a wannan jirgin gaba daya yaya ba a kogi ba za a hau jirgi Allah ya ce ku haɗu gaba daya suka hau jirgi ana ta musu izgilanci ruwa ya fara zuwa to ɗansa ya fi damuwa da shi kan'an ko sam sunan shi yana kiransa ya ce ka zo kawo ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkafirin ya kai ɗana zo kawo wannan jirgin kar ka zama cikin kafirai wanda suka fandare rewa ubangiji kala sa'awi ila jabalin asimuni min alma sai dan ce a zan hau ga can wani dutse can shine zai kare ni daga ruwa ba zan nitse ba قال لا عاصم اليوم من min الله nuhu ya ce kai yau ba wanda zai kubuta ba wanda zai samu kubuta daga wannan ruwa daga azabar Allah min Allah ana min Allah daga azabar Allah illa man rahim yana ci wannan maganar fahala bainahum al-mawju wa hala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqin sai kawai igiyar ruwa ta shiga tsakanin su Allah ka ruwa ya ambaliya kawai sai gashi wannan da ya kife kawai Allah ya nutsar da shi to kaga wa minhum man aghraqna kenan aka ce ana ta ganin ruwa yana tafi yana ta tafiya yana tafiya taurin kai na mutanen nan su ce sun yi imani ba su ce ba dabbobi suka yi ta mutuwa kaji suka yi ta mutuwa kananan dabbobi suka yi ta mutuwa kaga gidan mutum ya zo a nan suna ta gudu suna hawa dutse suna gudu suna hawa bishiya suna dariya sun dauka ruwan zai tsaya masu riwaya suna cewa har wata mace mai ɗa tana son ɗanta ta ɗauka ta yi ta gudu ta je ta hau wani dutse sama ruwan nan yana tafiya hankali hankali sai da iso dutsen nan daga dutsen ta daɗa hawa kan tudu ruwan nan yana bi ruwa fa ya zo mata har gwiwa tana ta ɗaga ɗa ta sa shi a kafaɗanta ruwa yana ta bi har ƙugunta tana ta ɗaga ɗa ruwa ya zo kafaɗarta ta ɗaga ɗan nan sama ruwa yana bi yana bi ita dai haɗiye ta kuma sai da ya je haɗiye wannan yaron ya halakar da shi shine malamai suke cewa da Allah zai ji kan wani a wannan ranar to da ya ji kan wannan jaririn ya kyale shi saboda ya alkawari ya ce masu imani kawai zai kubutar to wannan hanya ɗaya kenan daga cikin hanyoyi biliyoyi miliyoyi da Allah yake ya halakar da mutane ba tare da sun ba wasu sa su aka yi suka ta kashe junansu su da kansu ta faɗa ta kashe junansu haka ake so jama'a wallahi mu ji tsoron Allah duk wanda Allah ya azurta shi yana kusantar ubangiji ya fahimci hanyar ya gane inda zaren yake to ya rike shi kai ya bari ya kowace masa gaya muku gaskiya wannan duniyar da kuke gani wannan duniyar wannan duniyar ai ta halakar da mutane da yawa wasu kuma suna nan suna kan halaka a kanta amma ba su fahimce ta ba wanda ya fahimce ta shi ya huta to wannan abun ya ba annabi tsoro ya ga rana ba lafiya saboda idan har rana ta kama rashin lafiya to akwai matsala fa alama ne na Allah zai yi wa al'ummar azaba to shi ne annabi yake cewa ubangiji ba kai min alkawari ba a cikin qur'ani cewa ba za ka yi musu azaba ba ina cikin su ya Allah ba kai min alkawari cewa ba za ka yi musu azaba ba alhali suna yin istighfari yace wa nahnu nastaghfiru alhali kuma mu din muna neman gafara kaga ashe dalilin babban dalilin kubuta daga azabar Allah daga masifu da bala'i shine yawan istighfari a samu arziki a yi istighfari a kubuta daga bala'i a yi istighfari amma yadda mutane suka wayi gari ba sa neman gafara suna ta saban Allah ba sa neman gafara to za su yi ta ganin suruful azab nau'i nau'i kala kala na azaba da Allah zai ta saukar musu min haisu la yash'urun ta yanda ba su sani ba ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah shi yasa wanda Allah yake cewa ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa ya Allah ka yafe mana muna da rauni istighfarin ma mu buɗe baki mu ci astaghfirullah ba ma iya yi al'amura sun yi yawa karam gafala da rabkana ta isa mutum ya zo ya zauna ya samu lokaci da zai tsaya ma ya ta fari kawai wallahi sai gagara mutum yana cikin mota fa yana zaune yana tafiya mai tsawo ya buɗe baki ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah har ya isa inda zai je ba zai yi ba shi ya hana sai dai kunna rediyo ya ji kiɗa a can ya kunna wannan tashar daga nan ya tsallaka ya koma can mai ta bata lokaci kwanakinmu kuma suna tafiya yau din nan wallahi malam kwana na ya ragu cikin kwanakin da aka ajiye mu kai ma haka Allah ya riga ya rubuta adadin shekarun da za ka yi da adadin kwanakin da za ka yi an zuba maka ido an kyale ka shin za ka cin moriyar waɗannan kwanaki da shekaru ko ba za ka cin moriyar su ba Allah ba ka yi mun alkawari ba ba za ka yi mana azaba ba alhali muna ga istighfari <clears throat> walamma salla raka'ataini in jalati shams wannan a cikin sujada fa yake gaya wa Allah wannan yana nuna mana ashe ana addu'a cikin sujada yayin da ya yi sallah raka biyu sai ranar ta bude ka ji ikon Allah ta ke kenan yanzu yayi addu'ar yanzu Allah ya bayar faqama fa Allah wa asna alaihi shi gashi manzo Allah ya tashi ya miƙe zai hudu ba kenan yayi wa Allah godiya ya yaba Allah Sun ثم قال إن الشمس والقمر آيتان Ya آيات mutane da rana da wata ayoyi ne guda biyu ko ka ce alamomi ne guda biyu cikin alamomin samuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala ganin rana to dalili ne akan lalle akwai Allah samuwar wata dalili ne akan cewa lalle akwai Allah to wa yake kawo su wa yake sa rana ta fito tana tafiya tana tafiya tana tafiya har ta faɗi wa yake sa ta sannan wa ya ɗora mata ciwo ba ta da lafiya kuma wa ya yaye mata shi ma watan yana rashin lafiya shi ma watan ba a kyale shi ba shi ma akwai lokacin da zo daren haskensa sai ga rabinsa ya yi ja rabinsa ya yi fari ba lafiya to wa yake kawo watan ya zo daga ɗan ƙarami da kyar ba kowa ma yake iya ganin sa ba wani sai da gilashi yana girma yana girma yana girma ya zo sha uku sha hudu ya zama kato ya kammala sannan kuma ya rinka komawa baya yana komawa baya yana komawa baya sannan ya sake komawa sannan ya daɗa fitowa kullum wa yake masa wannan Allah so samuwar rana da wata yana nuna akwai Allah to amma ku sani cewa layan kasifa li mauti ahadin wala li hayatihi ba suna yin kusufi ne saboda wani ya mutu ko wani yana raye ba ko kuma an haifi wani abin da ya samu zan Allah ya faɗi wannan an samu dacewa ranar da hakan ta faru ɗansa ya rasu ɗansa ya rasu ibrahim al-mu'azzam mutane suka ce la saboda mutuwar dan gidan manzan Allah sallallahu alaihi rana ba ta da lafiya sai ce a'a da ranan nan da wata ka duba kare tauhidi malam eh saboda aikin Allah ne kar ma a rataya shi da me da rayuwa ko mutuwar wani sai annabi ya ce rana da wata na Allah ne kuma ba sa yin kusufi saboda wani ya mutu ko kuma an haifi wani ko a ce ai haifi wani babban sarki ai haifi wani babban malami ko babban wani mutum sai rana ta yi kaza ko ta yi kaza ce a'a fa'inan kasafa idan har suka yi kusufi to shi kenan fafzawo ila la ku gaggawa shi ne fafzawo fafzawo ku gaggawa wa asri'u ila zikirillah ta'ala ku ta ambatan Allah shine sallah din hadisin imam abu daud da imamu tirmidhi abdullahi dan amr shine yake ba mu labarin wannan hadisin cewa ga abin da ya faru ranar da dan gidan manzon Allah irinsu mutane ne suka yi ta faɗin albarkacin bakin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya warkar da su sannan kuma ya nuna wa mutane in har abin ya faru kenan jama'a da mun ga rana ba ta da lafiya me ya kamata mu yi mu dawo masallaci mai sallah amma abin da nake so in gaya maka ka fahimci wannan wallahi malam rafkanan mu ta isa ranar za ka gabata da lafiya kowa yana kallo amma haka za ka ga masallatanmu a rufe kai ka taba tunawa duk da cewa baya faruwa akai akai amma ko kwana na ai ya faru wa yake tunanin ya rufe shagon sai je masallacin kasuwa a ina fila raka abi kawai ba na wata ma haka na wata ma haka ana kallo shikenan masu tsoro sai a shiga daka a shiga daka an ka shiga daka sai me sai ku fita daga azaba Allah amma manzo Allah tashi yana sallah aka ce ta kuka haraka ta biyu ta kuka yana sujuda ta uban ita a roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ta gaya wa ubangiji abinda Allah ya ma alƙawari daman ba wai Allah zai azaba bane amma tsoratarwa ne ya hau mun bari ya ta hudu ba ya ga mutane abin da ya kamata su yi so annabi yana yin kuka ashe dangane da wata azaba da ya gani za ta fuskanci al'umma wannan yaro ibrahimul mu'azzam dan gidan matar annabi ne baiwarsa mai suna mariya tulkiptiya sadakarsa kenan mariya tulkiptiya shi kwata-kwata yaron bai daɗe ba ibrahimul mu'azzam kenan a cikin 'ya'yan annabi akwai yaro mai suna ibrahim watansa goma sha takwas kwata-kwata a duniya shekara ɗaya da wani abu wata sha takwas kuma a madina aka haife shi kuma a madina ya rasu shekara ta goma bayan hijirar a sallallahu a wannan irin wannan watan da muke ciki watan rabiul awwal a wannan watan Allah ya masa rasuwa kuma wasu malamai suka ce a watan ramadana ne ma yana nan a baki ulgarkadi wannan makabarta ta masallacin annabi take kusa da masallacin annabi kamar yadda na faɗa ana yi wa rana wannan sallah ana yi wa wata ma sallah shi sa ake ce kusuf duka gaba ɗaya akan ce kusuf bil kaf akan ce kuma khusuf bil kha duk ana faɗa abinda ake nufi da yin rakoyi ne guda biyu ita sallar a rakoyi guda biyu da ruku'i daya a kowace raka'a kamar yadda ya zo a mazhabar imam abu hanifa akwai riwaya da ta tabbatar da ruku'i biyu raka'a ɗaya ruku'i biyu ya za a yi ruku'i biyu a raka'a ɗaya allahu akbar an gama karatu allahu akbar a yi ruku'i a dada dagowa daga ruku'i a ƙara karatu a dada ƙara wani ruku'i kar a yi sujada bayan an ɗago kuma sai a wuce wannan a mazhabar shafi'iyya kenan a mazhabar hanafiya raka'a ɗaya ruku'i ɗaya a mazhabar shafi'iyya raka'a ɗaya ruku'i biyu kuma ya zo a sunna daga manzan Allah sallallahu kuma duka akwai riwayoyi a haka da suka tabbatar amma dai abin da aka fi damuwa a tsawaita karatu a tsawaita ruku'in nan idan za mu fahimci hadisin za mu ga cewa shi samuwar manzan Allah a cikin al'umma dalili ne na Allah ya ɗauke musu azaba a cikinsu Allah bai zai halakar da mutane annabi yana cikinsu ba abu na biyu yawaita yin istighfari dalili ne da Allah zai dauke azaba ga al'umma قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمنة فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزأ من بين جنبيه tunzau min baini jambayhi wa huwa yahmadu Allah azza wa jal hadisi imamu nasa'i da imamu tirmizi shi kuma wannan riwayar daga abdullahi dan abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki wata ya tasa fatadanaha yarinya ce karama ya sa jikarsa a ya an ce ya ne ana cewa jika akan ce da jikan ka. yar gidan zainab ce zainab yar gidan annabi sallallahu alaihi zainab yar gidan nana khadija yar uwar fatima to yatta ba ta da lafiya a lokacin tana dab da mutuwa a wata riwaya aka ce da yarinyar ta zo ba lafiya sai maza maza ita zainab ɗin ta aika annabi ta ce ya rasulallah a zo a duba yarinyar nan a yi mata addu'a ba ta da lafiya ta aika wa babanta kenan wanda Allah ya ce a gaya mata ta yi haƙuri ayyuka sun masa yawa amma dai al'amari a hannun Allah yake kun fahimci wannan saƙon ɗan yar ba lafiya ita mahaifiyar ta tura a gaya manzan Allah a matsayinsa na babanta aka je aka gaya masa sai ce a gaya mata ya haƙuri bayi da lokaci yana fama da al'amura na mutane kuma al'amari a hannun Allah yake ta ga dai yarinya nan tana cikin wani yanayi marar daɗi ta dada aikawa annabi cewa ya zo shi sai manzo Allah ya zo yana zuwa sai ya tarar da ita tana dab da mutuwa Shi ne taqdi kalmar taqdi ta kusa mutuwa kenan kamar za ta mutu yani tusharrif ala al-maut idan mutum yana dab da mutuwa shine ake ce da shi ya kazi in ya mutu ma'ana ce cewa kaza ya kammala la ilaha illallah zana ha wanda Allah ya dauke ta irin gume ta fa wada'aha ne idan ya dora ta a hannunsa fa ya bai hiya ya dai ashe mutuwan da za ta yi a hannun annabi ne sai ta rasu a hannun manzan Allah yana kallo yana addu'ar amma tana mutuwa wannan yana nuna ma idan ajali ya zo ba abin da ke hana shi tafiya wallahi idan ajali ya zo wallahi sai an tafi la likita wala tausayi wala jingai wala allurai wala magani wala wai to likitocin ma ba suna mutuwa ba ko likita zai zo yana rashin lafiya a kai shi asibiti duk manyan likitoci a ga su suke waye shi shi da shi yake wa mutane magani ba abin da bai sani ba a jikin mutum shi ma yau an kama shi kuma wallahi sai ya tafi haka ajali yake wani ya zo wajen likita yana jiran a duba masa fayil ɗinsa ya je ga likita ina irin reception din nan da ake tsayawa a dubo mai fayil ɗin nan ya tsaya haka ya ɗan ɗora hannunsa a kan tebur yana jiran mai duba mai duba yana duba kawai sai aka ga mutumin nan kacau ya faɗi ciwo ne fa ya ɗauko shi daga gida ya ji ba da lafiya bari ya kawo kanshi yana faɗuwa wallahi sai ya mutu ai sai aka jefar da fayil ɗin kayya kayya aka ɗauko ɗan abun gwaje-gwajen nan na sawa a kunne aka ɗauko masu taɓa hannu masu buɗe baki masu fura hanci masu waye ana yi ina ya tafi shi kaɗai ba ɗan rakiya kuma su wannan shine idan ajali ya zo wallahi sai an tafi wani yana kan mashin ya mutu wani yana zaune ana hira da shi ya lamura lafiya galawa kai alhamdulillah kuna nan galawa ya labari fa kyat sai aka ga wuyan yayi haka ashe ya mutu wani yana tuka mota ya mutu yanzu mu da muke fuskantar irin wannan abun kuma sai mu zo mu yi sakaci akan bin Allah to ita ma wannan yarinyar tana hannun annabi din yana ta addu'a kawai ta mutu sahat ummu ayman kawai sai aka ji ummu aymana ta yi ƙara da ta ga yarinya ta mutu kawai sai ta cina ƙara faƙala sai manzo Allah ya ce ke a tabki ne inda rasulillah kuka za ki rinka yi a gaban annabi a gaban manzon Allah za ki rinka kuka Allahu akbar ma'ana a gaban shi ba a bida kuma ba a yin sabo a gaban shi yaya za a yi a gaban shi kenan kukan mutuwa ba daidai ba ne a gabana za ki kuka a ashe manzan Allah da kansa yana ce da kansa rasulullah sallallahu alaihi wasallama abin ya bashi mamaki faƙalat sai umma aiman ta ce alastu araka tabki ba kai ma na ga kana kukan ba saboda lokacin da yarinya ta rasu kawai sai aga idan annabi yana zubar da hawaye hawaye yana ta zuba yana gogewa kawai amma fa babu sauti ba ihu ba sauti hawaye yana ta zuba yana sharewa to ita da ta ga annabi yana wannan din ita kuma sai ta ƙara bolum ta yi da ƙarfi sosai shi annabi ce ya kike kuka a gaban sai ce ai na ga kana yi ne kaga ashe koyi suke da shi sai dai ta yi kuskure wajen koyin qala inni lasu abki yace ni ba irin wannan kukan nake yi ba mummuna inna ma hiya rahmatun wannan kukan fa hawaye nan tausayi ne jin kai ne akwai hawaye na tausayi malam kaga an yi wani abu na ban tausayi kawai sai dai kaga idan kai na kwalla to nan kuma ba kowa yake samu ba sai wanda Allah ya zaa sai ce innal mu'min bi kulli khairin ala kulli hal ai shi mumini koyaushe yana cikin alheri ne kuma a kowane hali kuma a komi shi mumini al'amarinsa alheri ne har mutuwan nan da ke gani wallahi alheri ne ya ce ran mumini tun za'umin bai jambaihi mumini ana zare ransa mutum ana zare ran shi wa huwa yahmadullah azza wa jalla kuma yana ce alhamdulillah yana ambatan Allah in dai mumini ne kaɗan daga cikin ɗabi'ar mumini a lokacin ana ƙoƙarin zare ransa kuma yana ambatan Allah yana godiya ma so ina son shaida miki nan ba nadama nake yi ba kuma ba kuka nake na ihu ba amma dai tausayi ne da jin kai hadisin na sa'i da tirmizi dan uwa wannan yana nuna mana tausayin annabi sallan kuma sallallahu sannan kuma yana nuna mana halaccin idan an yi mutuwa to lallai dai kam a kiyaye da wayo Allah na shiga uku kaza kaza sannan kuma ba laifi dan an zubar da hawaye sannan kuma wannan yana nuna annabi yana kula da 'ya'yansa bayan ya aurar da su yana zuwa gidan 'ya'yansa mata ba laifi ba ne ka aurar da 'yarka ka kai mata ziyara ka je ka ainihin wato gaishe ta yana kula da 'ya'yansa sallallahu alaihi wasallama wannan ummu aiman din eh, wato mai yin manzan Allah hidima ne shine ake ba shi cewa ummu aimana shine yake mata fada ya kike kuka a gabana ita kuma take kafa hujja da abin da ta gani sai nuna mata wannan ba kuka bane tausayi ne da jin kai kada ki rinka wannan kuka ba daidai ba ne ba tunda surak ta yi an hana wannan ihu da ake don manzo Allah ya ce duk wanda ya zo wani nasa ya mutu ya daga sauti ya yi masa wannan kukan to ana ɗiban hawayen ana zuwa ana zuba masa a kabarinsa ana masa azaba da wannan kukan duk wanda ya bari ana masa kuka ko ya ce a yi masa kuka na ce bari ana masa kuka ne bai hana a yi mai kuka ba akwai masu gidan da za su ce in na mutu kar amin kuka kuma mun addu'a in na mutu kar amin kuka saboda in baka hana ba kuma baka karanta da su ba to fa duk kukan da za su yi wallahi kana da kamar shi so kada mu zo mu ɗauka ko burgewa ne iyayen mu sun rasu mu ita kwalla ihu ba daidai ba ne ina gaya mana kukan yana da tasiri da azabar da za a yi mutum ana ɗiban hawayen ana gasa mutum wanda duk kuma ya mutu ake ta cewa kaza wallahi aika da wani ya mutu ana ihu ana faɗin maganganu sai mala'iku su tashe shi suna ma azaba suna cewa ka ji abin da ake faɗa a kanka haka kake ko ku a ringizo ake maka to mutuwan nan dai la muhala dole sai an mutu shine kawai matsalar duniya duk inda ka je ka dawo sai ka tafi idan duniya tana da wata damuwa to ina jin babu damuwa sama da wannan ko ma yaya dai sai ka tafi wallahi kuma wallahi mun yadda saboda da yawa sun tafi ayi suna nama suna kan hanya ma tun da aka yi duniya ake ta mutuwa tun da aka yi duniya kuma kowa haka Allah yake ta yake ɗauke mutane ɗaya bayan ɗaya mai hankali shi shine yake wa kansa tanadi don in ya zo tafiya ya tafi a sa'a ya zama kana da wata ajiya kana da wani abu da ka ajiye a gaban Allah yau in ka mutu a ɗan lalima a ce masha Allah ka ɗan rage amma ka mutu empty ba komai ba sallah ba azumi ba kaza ba kaza ba kaza sai tarin uban zunubi zunubinka ya fi ladanka yawa ma'ana saban allanka ya fi bin allanka kai ne cin haram ka ci haram ka ɗinka haram ka gina gida da kuɗin haram ka hau mota da haram ka ɗauki nauyin iyalinka da haram ka ciyar da iyalinka da haram kana ganin kai kai ne kuma ka sani wannan hanya da kake yi Allah bai yadda da ita ba a duniya dai ka burge mu muna ganin kana cikin rufin asiri kana da makeken gida kana da mota ta alfahari kana da wadata kana da kaza ba ka rasa komai ba a zahiri amma kuma kiyamar ka ta munana ba ci sa'a ba wallahi ita wannan umu aiman baiwa ce da annabi ya gaje ta daga baban shi kun gane umu aimana dattijowar mace ce da annabi ya gaje ta daga mahaifinsa abdullahi ya take musu hidima tun baban annabi yana ra'ayi so tana cikin waɗanda suka kula ma da annabi lokacin yana yaro so da ya abin nan sai ya same ta a gidansu ya ci gaba da amfani da ita kawai ya yanta ta ma dai kawai ya yanta ta ya ce ta zama ya ya aura mata zaid bin harisa ta haifa masa usama bin zaid ta rasu a watan muharram a shekara ta 24 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تحرقان حديث أبو داود الترمذي كما حديث حسن صحيح عند الترمذي وترانا أن صلى الله عليه وسلم كما عائشة تكفى الله قال متى manzala ya je kan gawar usman ibn maz'un ɗaya daga cikin sahabban manya a lokacin ya tarar da shi ya rasu usman bin maz'un ɗin ya rasu kawai sai manzo Allah ya kama shi ya sumbance shi ya sumbance shi usman bin maz'un yana mace ɗin wannan yana nuna mana ya halatta ko da mutum ya mutu a sumbance shi ko da yake mu yanzu gaskiya tsoron gawa ake a kwarai kuwa tsoronta ake ji baba baba baba baba baba baba baba baba ya mutu shikenan kuma kowa ya kama gaban shi matan kama tsoron ka suke ji wallahi kana mutuwa ka zama dodo sai a ce ku lulluba masa bargo wannan katon bargon ku lullufe shi ku rufe ɗakin wallahi ba su maka alfarma su zo su kwana da kai ba da tsayi ya saka mutu sha biyun dare kwarai da gaske a yi wannan gashi nan zahiri aka ramka Allah mun gani ai sau da yawa ka ga an je ko an kayyace ka je a wanke gawa ya'yan mamacin su je su kama shi a kamo shi a daga shi ko iyalansa su je su cire kayan da ke jikinsa saboda tsaraici wallah ba su yawa tsoro tsoro akwai matar da tana tare da mijinta ya mutu suna tare ta je yana wani mugun numfashi ta nemo ruwa ta kawo masa ya sha yana shan wannan ruwan kawai kalas yana mutuwan nan ni da ita take gaya mun ta ce wallahi malam sai gaskiya sai na ga mutumin nan kamar ni ma kama ni zai yin mutu eh a shi ba tsautsayi ya zo masa ya faɗa masa ba ta tattayar da mutanen gida aka zo gefe aka dan zazzauna dare sai aka tashi kurin aka ba da aka sa kwado aka rufe kawai malam akwai wanda da ya mutu aka ciro shi daga ɗakin nasa aka ɗauko shi a tsakar gida suka ajiye shi wajen wanke-wanke wallahi a tsakar gida aka ɗauko shi aka zo wajen wanke-wanke aka samu tsohuwar tabarma aka jefa masa a nan yi kwana su kuma suna sama suna bene malam me za a yi da duniyan nan ne me ke cikinta shi ne ga kwata-kwata a gidan subhanallah ya sa mutum ya tsaya bi Allah kurin ya huta bi Allah ya huta a ce ka mutu yayanka suna jin tsoronka kawai ita gawar ake jin tsoronta wasu kuma gaskiya Allah ba su suna da ƙarfin rai da su kusanci abin su je su yi sosai da gaske wani ya je kabari ma ya shiga dan jefa kafarsa babanka ne ya mutu a zuwa dan kama a sa da shi yana gefe kada ma tsautsayi ya sa shi ma al'amari ya biya masa Allah ya fi mana ya fi mana to shi annabi ya ji ya kama Usman bin Mas'ud sun bantan samayi kamar yadda aka tabbatar abubakar lokacin da anabi ya wafaci ya je sumbance shi ya ce ta, hayyan wa maitan ya rasulallah dan shi kake a raye dan shi kake a mace ya rasulallah ya annabin allah wani ya take ba mu labari maza Allah ya zo ya sumbanci Usman bin mas'ud a lokacin idan sai yana zubar da hawaye mahallu shahid ashe annabi yana tausayi da jin kai in an yi mutuwa yana kuka irin kukan da ya halatta kalmar ta ni tana nufin tadma'ani yana yana zubar da hawaye annabi yana da yawan rahama da jin gai. a riwaya aka ce sai da gemun annabi ya jike sharkaf da hawaye hawaye iya ta zuba saboda yana son usman bin matsun gemun sai ya jike sosai yana hawayen kuma yana jika fuskar Usman ibn Mas'un din bayan da zai yi dole ya haƙura shi ma annabi din sallallahu alaihi wasallam Usman ibn Mas'un babban sahabi ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi a musulunci ma shine mutum na goma sha hudu a musulunta gaba daya bayan mutum sha uku sun musulunta shine na gaba kuma alakarsa da manzon Allah shi usman ibn maz'un a rike sunan dan uwan annabi ne wajen shayarwa an gane ko ma'ana tare aka shayar da su alimatu sa'diya tare da manzo Allah da Usman ibn mazun ta sa'ad kashin kamar sa'an shi ne kuma Allah ya bashi musulunci kuma aka ce cin a daɗin ma baya shan giya shi tun asali mutum ne mai kamewa irin su sayyidina usman ne su tun lokacin jahiliyar ma wannan abin da ake yi su abubakar ba su da wannan kasantar kwata-kwata su zina su wani shan giya su waye a harkar mata a to shi wannan an ce ko giya baya sha ya yi hijira nan guda biyu da shi aka yakin badar kuma an ce mutum ne mai yawan ibada abidan mujtahida usman ibn mazun akwai ibada akwai zikiri akwai karatun qur'ani akwai sallah shine mutum na farko da aka fara binnewa a wannan wato makabarta ta baki algarkadi makabartar nan take kusa da masallaci take kusa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a cikin almuhajirin bayan wata shida wata talatin kenan daga hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara biyu da wani abu a cikin almuhajirin dai shine na farko wanda suka hijira daga makka shine farko da aka sashi a makabarta ba wai kabarin gabaɗe shi aka fara binne mutane ba da aka zo binne shi annabi ya ce bayan an binne shi annabi ya dauko dutse sai ya dora a kan kabarin shi ya ce na yi wannan ne li'arifa kabra akhi wa azurahu au kama kala alaihi salatu wassalam na sa wannan a matsayin alama don in gane kabarin dan uwana in rinka kawo mai ziyara annabi ya ce kabar akhi kabarin dan uwana annabi ya ce masa dan uwansa lokacin da ya rasu annabi ya ce ka ni'imar salafu huwa lana ma dalla da magabaci magabacinmu ya gabace mu usman ibn maz'un dan uwana sanannen kabari ne na shi usman ibn maz'un din kamar yadda ana zuwa a ziyarce shi allahu akbar wannan yana nuna mana annabi yana da kula da abokanai ko abokinsa ne tare aka shayar da su amma matsayinsa na cewa shi manzan Allah ne annabi bai watsar da shi ba kuma yana girmama shi kuma sai da ya nuna damuwarsa saboda rashinsa so idan abokantaka ta haɗu gashi da imani kuma manhaji ɗaya ra'ayi ɗaya to yana da kyau a kula da ita yana da zumunci annabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عيناه تدمعان يشي من هلتشي وتيارين ياتشي يا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لترسو sai muka ga idanuwan annabi suna zubar da hawaye wa qala afikum rajulun lam yuqarifil lailata da aka zo binne ta sai annabi ya ce a cikin ku akwai wani mutum da bai kusanci iyalinsa ba a wannan daren sai aka yi shiru sai abu talha ya daga hannu ya ce ana ya ce gani ya manzan Allah qala inzil fa nazala fi qabriha sai annabi ce eh, sauko ka shiga kabarin nan kai za ka sata a cikin kabari sunna ce in za a binne mace a samu wadda bai alaka ta aure ba a wannan dare ya shigar da matar ya binne ta hadisi imam bukhari ne imam tirmizi wace ya ce ce ya annabi ummu kulsum yar ita ce wai ummu kulsum ta ma yar nana khadija ce yar uwar fatima a shekara ta takwas daga hijira annabi zala ya bar madina ya bar makka ya je madina yana shekara takwas kenan shekara biyu tsakaninsu da annabi tunda bayan manzala ya cika shekara goma shi ma rasu ita wannan ummu kulsum din matar usman bin affan ce matar wai usman ibn affan aka ce lokacin da aka zo annabi ya zo ya shiga kabarin ya zauna ya zauna a gefen kabarin ya ce wa zai taimaka mun amma wanda bai kusanci iyalinsa ba yana kuka yana zubar da hawaye hawaye yana ɗiga a jikin gemunsa to sahabbai duk suna tsatsaye sai talha ya daga hannu ya ce gani abu talha kai abu talhat ansari mutumin madina sai ce to zo ka ce maka mu wannan yana nuna idan aka yi mutuwa to a samu na kusa da mamaci kamar uba ko ɗa dangi na jini a matakin farko yanzu kaga annabi ne yassa ce kaga shi ya shiga kabar so ba daidai ba ne idan an yi mutuwa kawai mutane don neman lada mutum ya wuf ya wuce zai shiga kabarin da ba dangin ka ba dan uwanka ba na jini ka tsaya a gefe iyalan mamacin ‘ya'yansa yayyansa baffaninsa kawunansa ubansa in yana raye to su suke da hakkin su kama shi su sa shi a kabari ba wai kawai mutum saboda shi abu na maza maza to ku kama ku kama ku kama a ba a yi haka kan mutum ya bayyana jahilcinsa ka tsaya a gefe in an ce bismillah bismillah kun san me hikimar haka Allah ya fi mana wai wato idan ka zo aka yi maka mutuwa don a nuna maka wannan duniyar da kake ganinta ba komai bace a wajen Allah sannan kuma ka nisance ta saboda tana da yaudara da ka mutu sai shari'a ta ce yan uwanka danginka da suka fi son ka su za su tafka ka a cikin wannan kasar uban da ya haife ka idan yana nan in har ta Allah ya kaddara ka riga babanka tafiya subhanallah shi zai ɗauke ka ya sa ka arami ya binne ka idan kuma babanka ya riga ka to kai za ka kama babanka duk da kana son babanka ko mahaifiyarka duk da kana son mahaifiyarka ka sa ta a cikin wannan kabari ko ka sa shi a cikin wannan kabarin karewa kenan kuma wai shine gatan ka ɗauko turbaya ka zuba masa a yi ciko a ɗauko ganye a sa a wani wurin a jera wa mutum itace yadda ka ga azara haka ɗaya bayan ɗaya idan an ga wani ɗan rami masu ya ce a toshi can wallahi ko a bar maka ɗan ramin da za ka sha iska ko kiya shi ne ka binne shi ai zai sha wahala ko cin naka ce mai gida a cikin ƙasa ka toshe ta ai da wahala to shi dai dan uwan naka ko dan naka ko dangin naka na jini shi ne zai zo ya saka a cikin kabari ya ɗauko tukwane ya ɗora maka a ɗauko ƙasa a kwaba a lafka maka a ɗebo wata a ɗora maka wai in an yi wasu yansa wai ya yi tudu sai ka ji ana a ɗebo waccan a ɗebo ta a ɗebo ta a ɗebo duk ƙasan a jibga masa kuma ana dawo mutum da rai fa babu daɗi cikin kabarin to amma kaga ita ce sunnar rayuwar a yi haka ɗin haka za ka yi wa mahaifiyarka haka za ka yi wa babanka haka za ka yi wa kawunka haka za ka yi wa malaminka haka za ka yi wa fanka abin ne mutum kuma a tattaro a kama hanya a tafi a kyale shi shi kadai daga shi sai halinsa bari a ce jama'a ku taimaka mu yi ne anan ku zo mu yi zaman makokin na a gindin kabarin nan wallahi ba za su yi ba wani ma in zaman makokin a kabari za a yi ce wallahi baran je ba sun dawo bere je ba haka ba ake mana ka je ka bakunci wurin da baka taba zuwa ba wata irin rayuwar da baka taba sani ba ka ga daga halittar da baka taba gani ba mala'iku su maka maganar da baka taba jinta ba sai a ce da kai to yau fa duniya rayuwar duniya kam ta kare ka shigo wata sabuwar rayuwa ta daban to lokacin kuma za a yi maka riwayanin a rinka lissafin duk abin da ka aikata sagira da kabira karama da babba so annabi yana yin kuka ne yana zubar da hawaye saboda tuna irin waɗannan abubuwan da za su fuskance mu yasa ce wallahi ya zo ya zauna a kabarin yana cewa wa zai taimaka min wa zai taimaka mun sai abu talha ya ce gashi da shi da manzan allah sallallahu alaihi sallama suka kama wannan yarinya ummu kulsum suka sa ta a cikin kabari usman bin affan yana wurin famijinta ne yana tsaye bai zo ya sa hannu ba saboda bai cika sharaɗin ba an ce sai wanda bai yi alaƙar aure da iyalin shi ba shi kuma ya alaƙa da wata baiwa cikin bayansa a gidan so anan ma annabi ya yi kuka ya zubar da hawaye don binne yarsa da kuma tausayin mutuwarta ba jarunta ba ne mutum an yi masa mutuwa ka ga fuskarsa a bushe kyamas kun ji annabi ya ce hadihi rahmatun wannan tausayi ne jin kai ne haka wata ran an je an binne wani aka ga yana zubar da hawaye abdurrahman ibn auf ne ko wani ne yake ce ma ya musa Allah hadda kai yace eh yace ai wannan da kake gani ai tausayi ne ai jin kai ne Allah ne yake ba wanda ya ga dama cikin mayin shi so hawaye abin so ne amma ihu ne aka hana Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa a nan za mu dakata saboda ƙurewar lokaci sati mai zuwa za mu tashi ba mu ma a fifi rashi rasulillah za mu tattauna akan yaya shimfidar annabi take ku je yadda annabi yake kwanta manya-manyan katifu yake kwanciya kai irin namu ko kwa dai nasa daban ne in Allah ya so yadda وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته